addu'a ta tafa'in da ɗaya subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi sauki sau ɗari yanzu kafin ka je gida ka gama wannan sau ɗari ake subhanallahi wa bihamdihi abu huraira shi rawaito wannan addu'a daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba za a ce duk wanda ya faɗi wannan addu'a man qala hami'a tamarra ila yusbihu wa ila yumsi wanda ya faɗa sau ɗari da safe sau ɗari da yamma lam yati ahadun yawmal qiyamati bi afdal mimma jaa bihi ba wanda zai zo kiyama da sama da abin da wannan bawan Allah ya zo shi illa ahadun kala misla kala kana aw zada alai sai dai mutumin da ya faɗi irin abin da ya faɗa ko ya kara wataƙila shi ya yi sama da ɗari ko kuma yana maimaitawa akai-akai ya zama bakinsu kullum subhanallah wa bihamdi subhanallah wa bihamdi haka wannan addu'a tana da muhimmanci kware da gaske tsarki ya tabbata ga Allah tare da gode masa akwai riwaya ta zo cikin sahih bukhari subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al-azim kalimatani khafifatani ala lisani habibatani